Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yan uwa masu kallon wannan shiri ina mana addu'a da kuma fatan alkhairi sannan ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a shirin da ya gabata mun yi magana ne a kan wasu hukunce-hukunce da ke da alaƙa da itikafi <clears throat> yau kuma in allah ya so za mu ci gaba da yin bayani akan wannan a ibada mai matukar muhimmanci a rayuwar musulmi mun yi magana a kan hukuncin itikafi da kuma inda ake yinsa da kuma abubuwan da aka yaddan ma mai itikafi ya yi da kuma abubuwan da ya kamata ya shagalta da yin su insha allahu a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda ake lokacin da ake yin itikafi mafi karancin lokaci na itikafi shine mutum ya zama dare da yini wannan shine lokaci mafi karanci a bisa abin da yake mai rinjaye a mazhabanmu amma kuma abin da ya fi kyau shine mutum ya yi kwanaki goma kwanaki goma ma'ana goman karshe na watan azumi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yi idan zai shiga itikafinsa yaushe zai shiga itikafi muka ce zai shiga itikafi ne lokacin faduwar rana don ya samu cikakken dare na wannan a e, daren da zai shiga itikafi ya zama ya samu cikakken dare da yini ba tare da wato ya tauye wani abu ba lokacin da zai fita kuma zai fita wurin itikafinsa ne bayan ya gama bayan faduwar rana zai shiga bayan faduwar rana sannan kuma ya fita shi ma ran ya yanke cewa zai fita shi ma bayan rana ta faɗi kafin ya fice sai dai an so wa wanda zai yi itikafi in har kwanaki da zai yi itikafi zai kai har ƙarshe to an so masa da ya zauna a nan inda yake itikafi daga nan ya wuce zuwa masallacin idi ba tare da ya dawo gida ba daga nan masallaci inda yake itikafi ya wuce zuwa masallacin idi kafin ya koma gida wannan haka aka fi so amma in dai masallaci da ke yin itikafi a ciki ba sa barin ba sa barin a zauna ran da aka ga wata ba za su bar mutum ya zauna a cikin masallacin ba shi kenan in gari in an ga wata sai ya koma gida daga gida kuma sai ya tafi masallacin idi komai yana da a wato sharaɗi sharuɗan itikafi na farko shine niyya ya zama mutum ya yi niyyan yin wannan ibadar a saboda allah sannan kuma ya lizimci masallaci sharaɗi na biyu shine azumi wanda malamai mafi rinjaye sun tafi akan cewa azumi sharaɗi ne wa itikafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan itikafi da yi babu wanda baya azumi a ciki itikafin da ya yi gaba ɗaya yana azumi ba a hikaito daga kowane wato ko sau wato ko da sau ɗaya ya yi itikafi ba tare da azumi ba har azumin da ya biya har itikafi da ya biya na shawwal ya yi azumi sannan abin da zai karfafa wannan shine hadisin da aka ruwaito daga wurin aisha allah yadda da ita take cewa la'atikafa illa bi siyam babu itikafi sai tare da azumi don haka ya zama wajibi ga wanda zai yi itikafi ya zama ya yi azumi domin azumi sharaɗi ne na ingancin itikafi sharaɗi na uku kuma shine shagalta da ibada gwargwadon iko dare da rana in mutum ya ɗan gaji yana saurarawa daga baya kuma sai ya ci gaba da yin ibadarsa don haka wato abin da ake bukata wurin wanda zai yi itikafi shine ya cike lokacinsa da ibada ba tare da ya sarayar yadda wani lokacinsa zuwa abin ba na ibada ba abubuwan da suke bata itikafi kuma abubuwan da suke bata itikafi sun hada da na farko saduwa da iyali saduwa da iyali yana daga cikin abun da ke bata itikafi allah maɗaukaki sarki ya ce a cikin alkur'ani mai girma wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku kusanci iyalanku alhali kuna cikin masallaci kuna itikafi don haka kusantan iyali wato ya haramta ga wanda yake yin itikafi in ko mutum ya ya kusanci iyalinsa alhali yana cikin masallaci yana itikafi to itikafinsa ya ɓace abu na biyu shine kusantan iyali ta hanyar wasa wasanni ko runguma ko sumbata duk wannan yana daga cikin abin da aka hana wanda ke cikin itikafi ya yi allah maɗaukaki sarki ya ce wala shi hunna wa antum akifuna fil masajid kar ku kusance su ma'ana matanku kenan alhali wa antum akifuna alhali kuna masu itikafi a cikin masallaci kaga anan aka ambaci masallaci don ya nuna mana cewa itikafi ba a yinsa sai a cikin masallaci daga cikin abin da ke bata wato itikafi shine ridda inda a ce mutum yana cikin itikafi sai ya yi ridda allah ya kiyaye mu ya kare mu ya yi ridda ya bar addinin musulunci to nan ma itikafinsa ya ɓace tun da dai gaba ɗaya ɗungurungun ɗin addinin ɗin ne ya bari gaba ɗaya saboda haka ya rusa dukkan aikinsa wanda daga ciki akwai wato wannan akwai itikafin na hudu akwai wato buguwa idan mutum ya sha abun maye in ya sha wani abu na maye har ya bugu nan ma itikafinsa ya ɓace hakanan ya fita daga cikin inda yake itikafi ba tare da wani uzuri da muka ambata a can baya ba haka kawai mutum ya fita ba tare da neman wato abinci ko kuma don ya ci abincin ko kuma ya fita misali zuwa bukata ta dan adam na ya zaga don tsarki ko kuma a'a ya fita masallaci don rashin lafiya duk waɗannan abubuwan wato in dai ya fita ba da waɗannan uzurirrikan ba kamar a ce ya fita kawai zai tafi yawo ko kuma ya ce a'a bari ya je ya sha iska ko kuma ya ce bari ya je kasuwa kawai ya je ya zaga ko ya ce bari ya je ya gaida wani ya dawo to wannan abu ne da yake bata azumi idan ko mutum ya yi mafarki a cikin masallaci fa ta yi mutum yana cikin itikafi sai ya yi mafarki har mani ya fito masa to a nan sai ya yi maza ya fita daga masallaci ya je ya yi wanka in ma zai canza kayansa sai ya canza kayansa ya dawo inda yake itikafi shi mafarki ba shi ya aikata ba ai abu ne wanda ya zo masa da ya fi ƙarfinsa babu yadda zai yi don me don ba a kama mutum da abin da ya aikata a cikin bacci saboda haka wato in dai mafarki ya zai je ya yi wanka amma da farko tukuna ya yi maza ya fita masallaci don me don ba zai zauna a cikin masallaci alhali yana cikin janaba ba daga cikin abubuwan da zai bata yake bata wato itikafi shine kamar misali a zo a daure mutum yana cikin itikafi a zo a kama shi a kai shi a ji a daure to wannan daure shi da aka yi ya bata azumi ya bata wato itikafinsa don me ya samu yankewa sannan fadawa a cikin wato manya-manyan sabo kamar misali ƙazafi mutum yana cikin itikafi ya yi wa wani ƙazafi ko kuma ya je ya fada ya yi sata ko kisan kai to duk waɗannan wasu malamai suka ce yana daga cikin abin da zai bata itikafin mutum in har ya fada ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to itikafinsa ya yanke sai dai in zai sake jaddada wata niyya ya shiga sabo amma wannan wanda ya aikata waɗannan abubuwan a ciki su kam abin sun zama dalilin wato lalata shi wannan a itikafin mun yi nuni a baya cewa yana daga cikin manya-manyan wato dalilai na yin itikafi banda batun da muka yi na ƙoƙarin gyara zuciya da miƙar da ita zuwa ga allah akwai kuma wato neman daren lailatul qadri lailatul qadri dare ne guda ɗaya cikin dare da kin wato goma ga watan ƙarshe goman ƙarshe na watan azumi wannan daren allah ya sauƙar da sura musamman don bayani akan wannan daren inda ya ce a cikin surar lailatul qadri khairun min alfi shahar daren lailatul qadri ga wanda ya samu dacewa na yin ibada a ciki kuma aka karbi ibadansa to hairun min alfi shahar ya fi watanni dubu wato abin kamar ya yi ibada ne na watanni dubu balma ya fi ibada watanni dubu a wurin allah kawai mutum ya samu dacewa da wannan daren guda ɗaya ya fi wato ibadan da zai yi a cikin watanni dubu idan kai lissafi wata dubu shekaru nawa ne a ciki kaga kowace shekara muna da wata goma sha biyu nawa za ka fitar a cikin wata dubu za ka samu aƙalla shekara tamanin da uku da ɗoriya a kan wato ibada na dare guda kaman a ce an ƙara maka ne shekaru 83 a kan rayuwarka alhali ga kanan kana cikin lokacinka kuma la'alla in allah ya ja kwana za ka sake ganin wasu shekarun nan gaba ashe ya zama wajibi ga duk mai hankali da ya mai da hankali wajen ƙoƙarin gina lahirarsa ya san cewa fa komai daɗin daɗewa komai daɗin daɗewa a wannan rayuwar dole ne akwai radda za a barta shi yasa ya zo a cikin wani hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك karibaci lokacin da kake da lafiya kafin fa ka rasa lafiya karibaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo maka a hadisin farkon sai ce irtanim hamsan kabla hamsin irtanim hamsan kabla hamsin ka ribaci abubuwa guda biyar kafin wasu abubuwa guda biyar su kasance shababaka kabla haramik ka ribaci uruciyarka. kafin tsufarka don ko in tsufan nan ta zo to tabbata ga kan nan dai kana rayen amma wani abun kana ji kana gani ba za ka iya yinsa ba اغتنم خمسا قبل خمسين شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك da samunka kafin rashi ka ribaci samunka ka yi amfani da samun da kake yi kafin ka rasa wasu hataka kabla maradik hakanan da lafiyarka kafin ka yi rashin lafiya وغناء وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك da rayuwarka يوركا كافينكما mutuwa ta zo don haka yake wajibi a kan mutum idan ya samu wa irin waɗannan damammaki da ladansa zai ƙaru to kar ya yi sakaci ya mai da hankali sosai a kai ya tabbatar da cewa ya yi ƙoƙari ya ribaci lokacinsa ya ribaci wato rayuwarsa ya ribaci lafiyarsa ya ribaci samunsa ya kuma ribaci ƙuruciyarsa tun kafin waɗannan abubuwan la'alla in rayuwa ta ja da shi ya so ya aikata wasu abubuwan da yake aikatawa a da su gagara ka duba mana shekara tamanin da uku a cikin ibada lokaci guda wannan ba karamar riba ba ce allah ya samu dace sannan shi lailatul qadri kamar yadda muka ce allah ya ɓoye saninsa takamaimai ba za ka iya cewa ga ranar lailatul qadirin ba amma dai ya kasance an firin jayar da kasancewansa cikin goman ƙarshe sannan a cikin goman ƙarshen an firin jayar da cewa yana cikin rakin ɗaiɗaiku saboda haka sai kai ja ɗamara wajen yin ibada don wato cimma wannan daren ta yadda za ka ƙara wa rayuwarka albarka domin wannan shi ake cewa albarka a rayuwa mutum ya rayu ɗan lokaci kuma gashi ya tara ladaddaki masu yawa allah cikin hikimarsa ya ɓoyar da wannan daren don mutane su himmatu su himmatu wajen wato neman wannan daren su himmatu wajen neman wannan daren su yawaita yin ibada ba komai ba ne da allah ya so sai ya ce mana lailatul qadri darensa kaza ne a darin kaza ake samun lailatul qadri to da kuwa ka gani kowa ya bar ibadan da yake yi sai a wannan daren to amma don a karawa wato masu ƙoƙari-ƙoƙari ya sa aka ɓoyar da wannan ta yadda kowa zai yi ƙoƙarin ya yi rige-rige na samun alkhairai da ke cikin ƙarshen wannan wata a sanadin haka ne ya sa yake da muhimmanci kwarai ga wanda yake da lokaci kuma ba tare da ya tauye haƙƙin waɗanda ya waje ya kula da su ba kamar 'ya'yansa ko iyalinsa ba tare da ya bar su a cikin wato yanayi na rashin kulawa ba in har zai iya kulawa zai iya samun wanda zai kula masa da iyalansa shi kuma ya je yana itikafi to babu laifi amma har in zai bar iyalansa cikin wani irin yanayi misali a ce 'ya'yansa suna zuwa makaranta shine mai kai su ta yadda in ya tafi itikafin nan yaran za su zauna a gida ko kuma a'a in ya tafi gidan nan in ya tafi itikafin nan babu mai zama da yaran nan a gida la'alla iyalinsa ba ta nan ko ba ta da lafiya ko kuma babu wanda zai kula da yaran nan wajen kaiwansu da kawowansu to kaga irin waɗannan duka ya waje ba a kan mutum ya riƙa yin lissafi ya duba menene yake wajibi a kansa in har kulawa da iyalin in ya tafi babu wanda zai kula da su to wannan shine abin da ke wajibi a kansa ya tsaye kula da yaransa da iyalansa ya mai da hankali wajen tarbiyyansu wannan shine wajibi zuwa itikafi kuma wannan sunna ne allah ya samu dace ubangiji allah ya mana jagora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan gwami ba akwai dalilai kamar yadda wani a can baya haka nan